Afrique. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan ofishinmu da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voa hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro yusuf abdullahi ne ke muku sallama a shirye-shiryenmu na musamman da muke kawo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yame na jamhuriyar nijar a dalilin annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama ciki har da wasu sassa na babbar haidakotar mu da ke birnin washington dc To a cikin shirin za a ji cewa hedikwatar sojojin Najeriya ta damke wasu manyan dillalan miyagun makamai na ƙasa da ƙasa a jihar Sokoto za mu ji kuma irin matakan da hukumomin jamhuriyar nijar suka ɗauka domin kaucewa sata jaraba bakaloriya da aka soma a jiya dufaɗin A kun shirin kuwa gida da sharhin jaridun nijar sannan mu kammala da sharhin muryar amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin amurka amma dukkaninsu da ma wasu za su zo muku ne bayan labarun duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu muhammad hafiz baballe A jiya Litinin da daddare jam'iyyar Democrat a Amurka ta bude babban taronta na ƙasa da za a shafa kwanaki hudu ana yi ta yanar gizo sakamakon annobar coronavirus inda suke fatan zai taimaka a tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden samun nasara akan shugaban ƙasa Donald Trump a zaben watan Nuwamba. Uwar gidan tsohon shugaban ƙasa Michelle Obama da Sanata Bernie Sanders na jihar Vermont da kuma tsohon gwamnan jihar Ohio John Kasich da ke sukan lamirin Trump. suna cikin waɗanda suka gudanar da jawabai akan Biden ɗan shekaru 77 a taron tsaye da shi takara a daren farko. A watannin da suka gabata Sanders ne ɗan takara na ƙarshe da ya fafata da Biden a takarar tikitin jam'iyyar Democrat a zaben shugaban ƙasa. A wani bangare na sakon Michelle Obama da aka naɗa a faifai da aka saki gabanin taron ta bayyana Biden a matsayin mutumin kirki mai riko da addini. Michelle Obama ta ce ya san yadda zai ceto tattalin arziki yaƙi da annoba da kuma jagorantar ƙasar mu kuma yana sauraro zai kuma faɗi gaskiya kana ya yadda da kimiyya zai yi mulki a matsayin wanda rayuwarsa take abin koyi gare mu. Jiya Litinin Jam'iyyar Democrat ta fara babban taron tsaye da ɗan takararta ta yanar gizo yayin da shi ma shugaban ƙasa mai ci Donald Trump ya gudanar da gangamin yakin neman zaɓensa a wasu jihohin tsakiyar yammacin Amurka. a wani abu mai kama da yakin neman zaɓe da ya tsaya a tashoshin jiragen sama a jihohin minnesota da wisconsin jiya litinin da aka saka wakar taken yakin neman zaɓensa na make america great again shugaban ƙasar a yayin da yake jawabi ga gungun magoya bayansa da aka gayyata a kan titin jirgin sama ya zargi abokin takararsa zaben da kasancewa ɗan amshin shatan masu sassaucin ra'ayi trump ya yi gargaɗin cewa samun nasarar jam'iyyar adawa a watan nuwamba nufin buɗe kan iyakokin ƙasa durƙushewar tattalin arziki da kuma wasu fitintunu da za su iya bujirowa. A cikin shugabancin Joe Biden na Amurka za a iya yaye kariyar zama ɗan Amurka, kana al'ummominmu za su zama a hannun ɓata gari. Shugaban ƙasar ya faɗa wa taron magoya bayansa a wajen farfajiyar filin jirgin sama na Mankanto da ke jihar Minnesota. Trump ya taka rawa sosai a Minnesota 2016, amma Hillary Clinton ce ta lashe jihar. Rahotanni daga jihar Neja da ke arewacin Najeriya sun bayyana cewa wasu 'yan bindiga a kan babura sun kashe sojojin kasar uku da ɗan banga ɗaya yayin da suke ƙoƙarin kwatar wani ɗan ƙasar China da direbansa da 'yan bindigar suka sace. Wasu shaidun gani da ido sun faɗa wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir tsari cewa baturan ɗan ƙasar China suna aikin shimfiɗa titi ne a ƙauyen Yakila da ke cikin ƙaramar hukumar mulki ta rafi. Shugaba Donald Trump ya faɗa jiya Litinin cewa yana so ya ƙara sauri ga tsarin aikiwa da sakonni na Amurka duk da yake 'yan adawa na jam'iyyar Democrat suna shirin kada ƙuri'a a wannan makon domin hana yin sauye-sauye a sha'anin na aikewa da sakonni da suka yi kirarin zai iya kawo tarnaki ga abin da ake tsammani na ƙarin masu jefa ƙuri'a ta hanyar aika sako a zaben shugaban ƙasa da za a yi a watan Nuwamba. Ina ƙara ƙarfafa guwar kara saurin aikewa da sakonni ba wai a hankali ba Trump ya faɗa wa manema labarai a wajen fadar White House kafin ya zarce zuwa gangamin yakin neman zaɓe a jihohin Minnesota da Wisconsin na tsakiyar yammacin Amurka. Trump ya faɗa a makon da ya gabata cewa bai amince da bayar da kuɗi dala biliyan 28 ga hukumar aika sakonni ba, wanda za ta yi amfani da wani sashi na kuɗin wajen biyan kuɗin karɓa da kuma aikin da ake tsammani na miliyoyin ƙuri'u da za a aika daga masu zaɓe da suke tsoron zuwa rumfunan zaɓe a lokacin annobar coronavirus. tsohon watanni Trump yana ikirari ba tare da bada hujja ba cewa aika takardun zaben da jihohi za su yi ga masu jefa ƙuri'a zai iya haifar da magudin zaɓe da kuma arin gizon ƙuri'u a kansa. Ya kuma kare ɗaya daga cikin waɗanda ya naɗa kuma babban mai ba da tallafi ga jam'iyyar Republican, Postmaster General Louis DeJoy, na ɗaukan muhimman matakai don rage kashe kuɗaɗe a hukumar aikiwa da saƙonni da kuma ƙara inganta aikinsu. Masu zanga-zanga a fadin ƙasar Sudan suna nema a gaggauta aiwatar da sauye-sauye da aka daɗe ana jira jiya Litinin a bikin cika shekara guda da yarjejeniyar raba mukamai tsakanin farar hula da sojoji. Babban taron jama'ar a babban birnin ƙasar Khartoum ya yi kiran samun adalci da kuma zaman lafiya kafin jami'an tsaro su tarwatsa su da barkwanin tsohuwa kamar yadda kamfanin dillancin labarai na France Presse ya rawaito. Sojojin Sudan sun haɓarar da daɗaɗɗen shugaba Umar Albashir daga shugabancin ƙasar a watan Afrilun 2019 bayan da aka shafe watanni ana zanga-zanga. A cikin watan Yulin 2019, Majalisar Mulkin Soja ta wucin gadi ta sanya hannu a wata yarjejeniya da fararen hula masu zanga-zanga da dakarun neman 'yanci da ƙawancen neman canji suka wakilta. Masu zanga-zangar sun ce abin da aka amince na sauye-sauye har yanzu ba aiwatar da shi ba. Yarjejeniyar ta watan Agustan 2019 wanda aka fi sani da ayyanawar kundin tsarin mulki ta samar da majalisar haɗin gwiwa ta sojoji da farar hula ta kuma kafa majalisa tare da mambobi daga mayar ƙungiyoyin fararen hula suka naɗa sai dai ya kamata gwamnati samar da majalisar dokoki a cikin watanni uku amma hakan bai faru ba. To ma da labarin duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar hotanni. za mu kuma farawa ne da tarayyar najeriya inda hedikwatar sojojin kasar ta damke wasu manyan dillalan miyagun makamai na kasa da kasa a jihar sokoto daga abuja hassan maina kaina ya aiko mana da wannan rahoton da yake mana karin bayani dangane da aikace-aikacen rundunar operation sahel sanity mai yaƙi da 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin najeriya Jami'in sadarwa na sashen aikace-aikacen hedikwatar sojojin Najeriya, Kanar Aminu Ilyasu, ya ce sojojin sun damke wasu masu fasakaurin miyagun makamai na ƙasa da ƙasa daga jamhuriyar Nijar zuwa Najeriya. Zaratan sojojin Operation Sahel Sanity da ke kula da karamar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto sun sami wata gagarumar nasarar damke wasu dillalan miyagun makamai su uku a shiyar ɗan tudu da ke lardin mai lalle a cikin karamar hukumar hukumar sabon birni ta jihar Sokoto. Mutanen sun hada da Alhaji Adamu alhassan Salisu Adamu da Abdullahi Sani. dukkaninsu 'yan asalin ƙasar Nijar. Dakarun sojojin sun sami nasarar datse waɗannan masu safarar miyagun makamai ne bisa ga bayanan sirri inda suka same su da bindigu kiran AK-47 guda shida tare da gidan harsasai na bindigar AK-47 guda uku gami da alburusai samfurin 7.62 mm special guda 2,415 boye a lunguna daban-daban a cikin motarsu. Binciken farko ya nuna cewa waɗannan miyagun makamai dai na kan hanyarsu ne ta zuwa hannun wasu 'yan bindiga da ke a ƙaramar hukumar isa ta jihar Sokoto inda amfani da su ka iya jawo halaka ga dubban jama'a da ba su ji ba ba su gani ba. Kanar Aminu Ilyasu kazalika ya yi ƙarin bayani dangane da sauran hoɓɓasa da mayakan ke yi a wannan shiya. Dakarun sojojin sun yi gama da wasu 'yan bindiga yayin da suke gudanar da sintiri a cikin karamar hukumar batsari ta jihar Katsina inda suka halaka uku daga cikin 'yan bindigar kuma suka turmuje sansanonin 'yan bindiga har guda goma sha biyu a wani waje da ake kira yoba baranda haka zalika a wannan rana dai sojojin sun yi nasarar camke masu baiwa 'yan bindiga bayanai har su bakwai a tsakanin wanke magani da kasuwar dan jibga da ke jihar zamfara Kazalika wasu daga cikin mutanen wannan yanki sun tabbatar da cewa a halin yanzu zaman lafiya kan alasan barka. Malam Saminu Mayanti wani mazaunin yankin karamar hukumar Batsari a jihar Katsina ne. Eh gaskiya a halin yanzu gaskiya a yankin jihar Katsina a karamar hukumar Batsari gaskiya bakin gwargwado ana samun sauki saboda jami'an tsaron da aka kai a sassa da ke zagaye da cikin garin Batsari gaskiya abubuwan suna aiki bakin gwargwado. gaskiya suna aiki ba dare ba rana gaskiya ana samun sauki kwarai da gaske. Ya kaman su manoma sun fara tafiya gonakinsu da sauransu? Ana zuwa gona ko da yaushe. Yanzu dai tsaro za mu ce alhamdulillah san Allah san barka. Eh, gaskiya tsaro yanzu da sauki a cikin ɗari an samu akalla ana iya samun sarin fasen. Ta muna ƙara jingina mu jami'an tsaro na ƙasa. A cewar masanin tsaro Eya Komodo Ahmed Tijjani Babagamawa bayanan sirri na da matukar muhimmanci musamman a wannan zamani bisa ga dukkanin aikace-aikacen jami'an tsaro. Kuma wannan shine yanzu saboda wannan abubuwa da ake samu da bayanai da ba a sai ake samun wa'annan nasarori da kama wa'annan mutane da alburusai da bindigogi wanda ake da shigo da su ba bisa ka'ida ba da wannan hanyoyi a wanda yake ba hanyoyi ne na asali yadda jami'an tsaro suke wurin ba da sauransu. So wannan ya nuna maka cewa bayanai da ba a sai yana da amfani kwarai da gaske kuma jama'a su ba da haɗin kai a jami'an tsaro duk wani abu da suka gani ko wasu abubuwa da suka ji su sanar da jami'an tsaro su ba su bayanai wannan shine zai kai mu gagaci. Idan za a iya tunawa ko a baya bayan nan sai da shugaban kwamitin aikin soja na majalisar dattawan Najeriya da wasu sarakunan gargajiya da sauran masu ruwa da tsaki suka ziyarci hedikwatar ta rundunar operation sahel sanity inda suka yi bawa sojojin bisa hoɓɓasan da suke yi a wannan shiya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar inda ake ci gaba da gudanar da jarabar bakaloriya ta shekarar bana. Ɗalibai dai fiye da dubu saba'in ne ke gudanar da wannan jarabawar kuma tuni hukumomin da ke kula da jarabawar suka bayyana cewa sun ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin kaucewa sata jarabawa kamar yadda za a ci ƙarin bayani a wannan rahoto na wakiliyar muryar amurka da magaram tamar abari shekara bana dai ta zama shekara ta musamman sanadiyar coronavirus la'akari da yin ita wannan jarabawar a wannan wata na Agusta. kamar yadda gwamnan jihar da magaran isa musa ya bayyana sauran shekaru da sun ka wuce war haka an yi wajen wata guda da karewa bana sai zamanto shekara ta taho da ta zo ta zo da ta zo shine wannan magana ciwo da ya haddabe wa duniya gaba daya wanda don saboda kare jama'a da kare su kansu yan makaranta ya kai gwamnati a cikin matakai da ya doka don saboda dukkare jama'a ya rufe duka lakwal dangance da waɗannan matakan da gwamnati ya ɗauka sai mu godiya ga Allah wannan ciwo ya ja baya da yake ya ja baya shine gwamnati ya koma ya buɗe wato makarantun ne mai zamanto an tsara wannan jarabawa Don kauce ma duk wata matsala hukumomin ilimin sun yi kira ga masu kula da jarabawar su matsa kaimi wajen sanya ido. Sila Kabiru shine shugaban cibiyar jarabawar na Lise Amadu madukuran Daga ya yi karin haske kamar haka. Eh Alsiya ta zo eh, sun yi jawabai da cewa a yi aiki kan gaskiya. Dukkan matakan tsaro daidai suke saboda dukkan jami'an tsaro suna nan tare da mu kuma eh, suna aikin su sau daga Kungiyar Halsiya mai yaƙi da cin hanci da sata jarabawa wacce rawa ce take takawa a wannan jarabawar. Madam Amadu Khadija wakiliyar Halsiya din ta yi ƙarin haske kamar haka. Duka waɗanda examen ɗin ya kunsa da uwayen yara da surveyor da corrector da jiri kai duk dai wanda yake cikin wannan tsarin ya kamata da muka zo mu waye mishi kai bisa ga corruption ba ta kware ci yara mu gwada musu trisheri ba ya bada zuwa gaba duk corruption ba ta ba ƙasa ci gaba sai dai mu koma baya. a kwanakin baya lokacin jarabawar bpc ta huta daga sakandare an samu wasu 'yan matsaloli kowane matakai ne aka dauka a ita wannan jarabawa ta bak kusan ba zan yi wannan ba amma shi brevet da bak ba ɗaya ba ne shi girman eh, diploma kin da ake samu ma ba ɗaya ba ne ba kuma hallo masu yin shi ma ba ɗaya ba ne saboda munan matakai eh, sai mu ce alhamdulillah an ɗauki matakai sosai kwakwara wanda irin wannan abu bai iya faruwa a gare mu insha Allah. Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Nijar. A wata hira ta musamman da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da Zainabu Abdallah shugabar kungiyar guragun birnin Kwanni ta bayyana cewa matsalar barace-barace na kan hanyar raguwa a birnin na Kwanni bayan wani horo kan sana'o'in hannu da matasa masu nakasa suka samu a birnin na Kwanni tare da taimakon wasu kungiyoyi masu zaman kansu. Akwai proje ɗin da ake cema OD consortium ita kuma odin nan tallafi take samu daga voice oxfam voice suka ce bisa kai ga masu rauni suke taimako to a nan kwanni ni na yi jagorancin wannan mun ka samu atelier guda hudu kowane atelier da fannin da ya fi kwarewa akwai masu ɗinkin tela akwai masu gyaran moto akwai masu gyaran salula kuma akwai masu yin lakarai eh to yanzu mun yi wata shida da aikin nan kuma kowane wata ana ba su ɗaliban jika uku na taksi su kuma wanda suke koya musu duk sai daidai dai yadda kake da ɗalibai inda yawa gare ka kana da jika ashirin da biyu in ka ɗan a gare ka kana da jika goma sha uku a wata haka an kai wata shida yanzu da yake aiki ya ƙare shi ne wanda suke tallahin sun ka ce su bu su yarda ba a zo a yi horo a gwada musu cikin tele su ji shi a radio da mutanen da an ba su horo kuɗin da an ka bada tallafi ga inda zai zo wanda an kai ma tallafin sun ci more shi ne yanzu ake na ana tambayar ɗalibai mi sun ka gane mi abu su gane ba kuma ga mata su yi su tarbi mutane wanda suke son aiki gare su muna yi musan eh, bayan an ba su wannan horo eh, menene shi projen da ke tallafawa yake son ya cimma ta hanyar ba su eh, tallafa musu domin a ci gaba da koya musu ayyuka musamman na hannu kun san a kasar mu Nijar duk yawanci daga kana da dan eh, rauni kaɗan dan jiki sai ka ce ka ba da dogara ga bara shi ko projen ga so yake rage barace barace yana kawo yana koya yana ba da tallahin shi don saboda a rage bara cikin kasar mu ta Nijar yanzu wanda ya iya ɗinkin tela mi zai kai shi bara an ba shi kayan aiki na tela dole zai zama ya yi jallin shi yana samun abin da ya rike ga baki a hannun shi kuma wanda yake gyaran salula an ba shi jalli na gyaran salula ai dole zai zama ya gyarace gyaracen shi tunda ko kakani ni na taba magana da wa'ansu cikin masu gyare gyaran nan na zo na iske an kama shi shika uku na gyaran salula to in ka samu jika uku ga mutum guda ka sake wani zo jika biyu wani zo ɗari uku haka na ai kana samun abin da ka ci da a inyi shi yasa ne ake so a rage a rage mandisite din nan inji nasara to yanzu ana iya cewa ga horon da aka soma ba su zo yanzu sun fara cin more abin ko kuma har yanzu horon ne suke ta doka ba su fara yin tsaye da kawafinsu ba to lalle a tele da yawa na shiga ciki na shiga na ɗumki na iske suna ɗumki ko yau ko ɗumkin gidan ku ka ka rage makanka larura na iske 'yan mata suna dinkin kansu kuma suna yi ma mutane haƙƙin gyare-gyare suna samun 'yan dalolinsu samari kuma masu gyaran moto suna yi su ma suna samu kowane na tambaya ce wallahi tanti muna samun bakin gwalgwado kafin mu ke samun namu na kanmu To karfa shafa muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen na musamman ne daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar suna iya samun mu a wasu gidajen rediyoyi masu zaman kansu amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya sai tashar mu ta voa afirka da ke birnin yamai akan mita 200.5 a ghana kuma ana iya samun mu a alfa radio da ke birnin kumasi yanzu kuma lokaci ne da abdulaziz adili toro zai kamuna shirin kowa bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma muna tare da Usman Dan Kano da ke nan a jamhuriyar Nijar. Usman Dan Kano Eh, haifafan unguwar gwammaja ne da ke birnin kano karamar hukumar da ala local government cikin birnin kano yawa kuma a can na tashi a can na yi karatun firamare na da sakandare gaba daya yawa na baro kano yanzu kusan shekara ashirin da biyar da na zo nan yamai da zama iko Allah shekara ashirin a nan yamai ka samu ka zagaya wasu eh, jihohi a wasu jihohi a nan Nijar eh to gaskiya ban leƙa ba sai dai akan hanya idan zan wuce kamar dosar zuwa dai da haka in zan wuce amma ban samu dan na lalleka ba haka yawa na ji hatti libira amma ba da zama ba dai haka yawa nan dai cikin birnin ya mai dai shine gaskiya mazaunin nawa kusan shekara ashirin da biyar yanzu. eh kuma a yanzu haka kana nan tare da iyalanka ko. eh ina tare da yara na yara tara da mata na guda biyu. eh masha Allah to malam Usman me dalilin barin Najeriya zuwa Nijar. eh to ka san inda Allah ya kaddara mutum sai ya je to sai ya je gaskiya yawa ni babu wani wanda ya aiko min sako in taho ko kuma ya mun kwatancen cewa in zo ya mai yawa hmm. lokaci guda bayan sha'anin karatun abin ya dan yi tauri yawa kawai sai Allah ya nufi zan zo ne ya mai abinci na yana nan eh. yawa kuma sai Allah ya kwaso ne kawo ni haka ne to malam usman ka karanta a Najeriya ko zan ce a Kano eh to da yake bangaren larabci ne muka yi wata makaranta ta man nasuru kabara tun daga firamare dai mun yi na hadatul islam yawa zuwa sakandare eh, turasul islam ta man nasuru kabara ya cikin aji uku dai ne kuma karatun ya tsaya eh ugon man nasuru ugon eh shugaban ɗarika tijaniya ba to sai ka zo nan a Niger to me baka shahawa a jamhuriyar Niger eh to gaskiya neman abinci dai kawo ne gaskiya inda a can Eh, ina karatu wannan nan taɓa sana'a dinki Da eh. kuma da Allah da dai za a zo nan a ci gaba da yin sana'ar yawa shi ne kuma Allah ya sa na zo nan ɗin kuma sai sana'a ta zama da ce hanyar abinci na. Yawa da aure duka da mu'amala ta gaba ɗaya duka tun sana'a dinki ne nake yin ta gaba ɗaya yanzu. Hmm, iko Allah kuma daga zaka iske na a Nijar ma ana Hausa sai dai kaga kamar ma kana a Najeriya dan dai duka duka duk alamun komi ɗaya ne ko. kwarai kuma tun da Allah ya sauke ni kuma ya sa ya kaddara na shiga gidan Sheikh Shaibu nan ya mai da kuma abin duka sai kamar dai ban baro ko Najeriya ba ne yake ji inda duka ma'amala da ake duka yanayi ba wani canjin da za ka gani a gaba ɗaya ma birnin mai din ba zan ce ma gaba ɗaya ba wani canji da za ka gani wanda za a ce ka yi nisa an ba da yaren faransanci ba da English da kuma zabarmanci da ake yi eh mun babu wani bambanci haka da za ka gani yau na ma'amala to a bitan kenan eh, to yanzu a nan eh, fuska ka cika ko shekara 20 a nan a Nijar wacce sana'a ce kana sana'a 21 ko biyar ma yanzu eh ce kana sana'a ɗinki. eh to ya harkokin suke a kasuwancin ɗinki. a ɗinki alhamdulillah gaskiya sana'a ce mai rufin asiri kuma da rabon arziki duka ana yin ta a ciki yawa har a yi gidaje a yi motoci a yi duk abin da Allah ya kaddara za a samu na rayuwa cikin sana'i yawa sana'a ce ba karamar sana'a ba to lalle sai ma Allah sai ma Allah godiya a mun gode wa Allah kuma ya kara mana lafiya inda gaskiya ba mu ba ba iyalanmu ba abokanan arziki da yawa suna amfana da wannan aikin da muke yi sosai magwa eh a yanzu haka kana da yaro nawa a ƙarƙashin ku da kake koya ma sana'a eh to ka san yanzu yaran kaman kifi ne eh yawa da ka kama ka koya mu sai su gudu sai su gudu amma ne ko guda biyu muke tare da su ok so ba taba samun sha'awa kamar ka da wata makaranta inda za koya ma matasa maza da mata ka samu kama wata taimako daga gwamnati ko wasu kungiyoyi masu zaman kansu irin wannan sai ka samu kana koya ma mutane ba a yi mai baka hama wasu jihohi kamar su maraɗi su zandar su difa haka to wallahi muna da wannan sha'awar sosai ma kwatin da akwai wanda ma wani mutumin agadas kuzu dai ne mhm. wanda ya kawo mun yaransa na koya masa wanda mhm. yake yaron shi ne dai bai tsaya ya koyi aikin da kyau ba dan gaskiya shi ne ma mutumin da zan ce na ji daɗin koya masa aiki da na yi shi wannan da aka kawo mun shi eh. saboda a lokacin gaskiya duk sati ɗaya za a bani jaka goma sha biyar ikon Allah mm. sai Allah bai sa ya yi ya tsaya ba muka yi sati uku yake ganin kamar ya fahimci abin da ya fahimta mhm. yake ne ya tafiya shi ya rana lokacin. Eh, to a birnin Yamai a wace unguwa kake eh, kamar in in masu sauran suna so su su kai maka ziyara ko su je su kai maka dunki ina za su yi ganin ka? Eh ina nan Italian Shet More daga baya cikin fabe nan ke wajen sana'a ta kusan shekara goma inda da ina cikin habu na ne. sai eh, Allah ya kaddara fitowa ta kuma sai na fito cikin haube ne na dawo nan shatimori bayan ya To na gode kwarai malam Usman dan Kano dan asalin kasar Najeriya da ke nan jamhuriyar Nijar da ke zaune a neman babban birnin kasar mu gode da ka mu damar tattauna ta da kai a cikin shirin kowa ya bar gida gida ya bar Abdul Aziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah na gode. To a gaida Abdulaziz yanzu kuma ga Suleiman Muna Barma dauke da sharhin jaridun Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa babban sufetan 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya ziyarci jamhuriyar Nijar a ƙarshen mako inda suka gana da shugaban hukumar 'yan sandan Nijar Sule Bubakar da ministan cikin gida Alkash Alhada da jami'an ma'aikatar tattara bayanan sirri. Jirar ta ce a ƙarshen wata ganawa da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu a fadarsa, Sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Muhammad Abubakar ya bayyana cewa ya zo ne a bisa umarnin shugaba Muhammadu Buhari domin tantauna hanyoyin tabbatar da tsaro a waɗannan ƙasashe biyu. jaridar air info na cewa hukumomin najeriya sun ba da sanarwar neman wani hafshakin ɗan kasuwa ɗan nijar ruwa a jallo yake bata bayar da cikakken bayani akan sunan wannan ɗan kasuwa ba jaridar ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta tarayyar Najeriya EFCC ce ta ba da wannan sammaci sakamakon wani binciken da ta kaddamar game da wasu harkokin da suka shafi wannan fitaccen ɗan kasuwa. Jaridar La ta bayyana cewa ruwan saman da ake tafkawa kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane sha tara a jamhuriyar Nijar yayin da gidashe talatin suka ruguje sannan ambaliyar ta wuce da basashe 880 da rumbun cimaka 201 lamarin da ya raba mutane 53,202 da mahallinsu. jaridar ta ce ba yau ba ambaliyar ruwa ta soma haddasa barna a kasar Nijar, to amma bayanai na nunin gina gidaje a kan magudanai ko makwancin ruwa na daga cikin dalilan faruwar wannan al'amari mai nasaba da rashin bin umarnin mahukunta mu karkare da jaridar Lokcalite wacce ta ruwaito cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta yi odar jirgin kashe kwari samfarin at sankat ko kuma at504 a daidai lokacin da manoman damana suka dukufa da gyare-gyaren amfanin gona jaridar ta ce ministan bunƙasa ayyukan noma albade abuba ne ya karbi wannan jirgi da aka sanar cewa kamfanin ebs na idimasta ne ya yi odarsa daga ƙasar canada kan miliyar guda na sefa waɗanda za a biya a nan gaba yayin da ƙwararru a ma'aikatar bunƙasa ayyukan noma ke cewa jirgin na da inganci domin zai iya shafe awa hudu a sama yana feshin magani zai kuma iya feshe eka akalla talatin a kowane minti guda Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To madalla gaida Sule za mu kuma kammala shirin ne da shirin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. a gaske Bizimana tsohon babban jami'an gwamnati ne a jamhuriyar Rwanda. ana neman sa ruwa a jallo saboda samun hannunsa a kisan kare dangi a shekarar 1994 a kasar rwanda ana tuhumar bizimana da haɗin baki wurin aikata kisan kare dangi da kuma kashe shugabannin 'yan adawa yayin da yake rike da mukamin ministan tsaro a rwanda ana zarginsa da horarwa da kuma raba makamai ga 'yan bindiga da kuma shirya jerin sunayen wasu mutane da zumar kashe su da ba da umarni da kwarin gwiwan kisan 'yan kabilan tutsi a cikin wani tashin hankali da aka kwashe kwanaki 100 ana yi a shekarar 1994 akan waɗannan da wasu laifukan kotun laifukan yaƙi ta ƙasa da ƙasa ta ruwanda da za ka santa da residual mechanism tana tuhumar bismana da aikata laifukan kisan kare dangi da laifukan yaƙi da wasu batutuwa da ya kamata a kama shi a kansu amurka tana aiki tare da majalisar ɗinkin duniya da wannan kotu ta residual mechanism da wasu gwamnatoci domin su tabbatar da bizimana da wasu mutane ba su iya kauce wa shari'a ba domin cimma wannan manufa amurka ta ajiye tukuicin dala miliyan biyar ga wanda zai ba da labari da zai kai ga kama shi idan kai ko wani ya samu labari game da augustin bizimana ko ya san inda yake zai iya kai labari a cikin rufin asiri ba tare da sanin kowa ba ka tuntuɓi ofishin jakadanci ko karamin ofishin jakadancin amurka da ke kusa da kai domin a tuntuɓi babban ofishin tsaron yankin ko ka aiko da saƙon imel zuwa ga ofishin bada tukuici akan masu aikata laifukan yaƙi na amurka akan wcrp at state.gov ko kuma ka tuntuɓe mu ta wannan lambar whatsapp alamar ƙari da ɗaya wato plus one biyu sifili biyu tara bakwai biyar biyar hudu shida takwas Haka zalika za ka iya tuntubar shafinmu na Facebook www.facebook.com slash War Crimes Reward Program ko ka biyo mu a shafin Twitter www.twitter.com slash War Crimes Reward saboda tura hotunan mutane da ake neman su ruwa a jallo. Za a gudanar da bincike akan duk wani labari kuma za a tsare huska da bayanin duk wanda zai kawo labari na waɗanda ake tuhumar. Wannan shi ne sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman da muka kawo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ni Yusuf Abdullahi nake ce da kuwa kasance lafiya daga nan birnin Yamai.